malamin addinin ya shawarci iyaye musulmi da su tabbatar sun ba 'ya'yansu tarbiyya ta gari domin su zama jakadu na gari a duk inda suke ƙarfin imani ƙarfin imani ga wato duk wani mu'mini ya wato yadda da abin da allah ta baraka ta'ala ya wato tsara masa ko kuma ya ƙaddaro masa akan wato isar da saƙon wannan addini da fa'idar hijira inda kake zaune kaga ko za ka kuntata ko ana kuntata maka ko kaga inda za ka koma ya fi inda kake to fa'idar ta ka tashi ka tafi ka koma wannan gurin. Babban sakatare na jama'atu tunasir Islam din ya kuma tunatar da musulmi da su ci gaba da yin addu'a a kowane sabon shekara na addinin musulunci. Haka zalika su rika yin azumi a tara ga wata da goma ga wata na watan Muharram. muna kyautata zato in mutum ya yi da kyakkyawan niyya allah yana kankare masa laifukansa na bara za a yi ta kokari ana yawan ta'addu'i da na filfili da karatun alkur'ani sadaka idan da akwai abin sadaka din da yin zumunci gai da yan uwa da abokan arzika Khalid ya shawarci musulmi da su rika yin gudanar da abubuwa na gari domin inganta al'umma. Muhammad Idris, labarun Liberty.